alkalin alkalan jihar lagos mai shari'a a tiladici ta ba da sanarwar yin ahuwa ga 'yan fursunan bayan wata ziyara da ta kai gidan yarin na kirkiri akasarin masu zaman jiran shari'a dai sun shafe fiye da shekaru goma sha biyar suna jiran shari'a a yadda laifukan da suka aikata ya kama ne daga manya da kuma ƙanana kuma kila ko da shari'a za a aiwatar a kansu bai fi a basu hukuncin ɗauri ko kuma tara ba amma kuma sai gashi sun shafe fiye da shekarun da doka ta tanadar masu alkalin alkalan wanda ta ja hankalin waɗanda aka sakin da su kasance masu da'a da kuma bin doka da oda ta ce ta ɗauki wannan mataki ne a matsayin ikon da dokar ƙasa ya bai wa ofishinta na sakin fursunoni bisa jin kai da kuma rage cunkoso a gidajen yarin ƙasar don haka ta buƙaci sauran masu faɗa a gwamnati a bangaren shari'a da kuma gwamnati su masu ba da tasu gudunmawar wajen rage cunkoso a gidajen yaren najeriya to koya masu fafutuka kare haƙƙin bil'adama da tabbatar da adalci a cikin ƙasa ke ganin wannan mataki na alkalin-alkalin jihar lagos malam musa jeka na ƙungiyar amnesty support ne ya ce lamarin abin yabawa ne matuka a ƙasar da ta yi ƙaurin suna wajen cunkoso a gidajen yari amma yanzu akasari waɗanda ake tsarewa a gidajen yari za ka ga duk masu jiran shari'a ne bayan kuma masu jiran shari'a ne kuma za ka tadda wasu kuma an haɗa baki ne da wani babban mutum ko kuma wani mutum wanda ike yana ganin cewa shi isasshe ne sai ya sa a tsare mutum ba tare da yin shari'a ba ba tare kuma da yin hukunci ba so kaga wannan yana daga cikin abin da yake kawo jinkiri ko kuma cunkoso a gidajen yari na kasan nan wanda yake in ka zaga ga baki ɗaya adadin mutanen da kowane gidan yari ya kamata ya dauka yanzu ba shi yake dauka ba mutane ne burjet a cikin gidan yarin nan waɗanda in ka kasa cikin kashi 199 da ɗigo tara ina tabbatar maka masu jiran shari'a ne ba waɗanda aka yanke musu hukunci ba ne so ka ga nan gun akwai matsala so wajibi ne alƙalai su ji tsoron allah kuma su fuskanci gaskiya shi ma a ɓangaren sa barista alhaji lami shi wani lauyan gwamnati ne kuma ya shaida min dalilan da ke haifar da cunkoso a gidajen yarin najeriya abubuwan da kan jawo cunkoso a gidajen yari sun hada da rashin samun shaidu kwakwara wanda za a iya gabatar da mai laifi a gaban kotu lokaci sai ka ga gashi an kama mai laifi amma wanda za su zo gaban kotu su zo su ba da shaida sun ke zuwa bincike dai ya nuna cewar gidan yare na kirkiri da ke zama mafi girma a kasar wanda kuma aka raba shi gida biyu wanda aka gina domin daukan fursunoni kimanin dubu biyu da dari bakwai yanzu haka akwai fursunoni fiye da dubu hudu daga cikinsu kuma guda dubu uku da dari biyar ne ke jiran shari'a a yanda 337 ne kacal aka yanke wa hukunci baban ya jibrin murai amurka daga lagos